Fondation Hirondel Niger. sacha Hausa studio Kalangu ce gana karpe biyar da minti talatin ga kanun labarin. Yau ne ranar ƙasa da ƙasa ga tafarkin demokaradiyya har yanzu da sauran zomo kaba a Afirka a cewar wata mai nazarin siyasa 'yar ƙasar Nijar albarkacin wannan rana. Ƙungiyar ƙasa ga batun yancin na Adam ta ƙasar Nijar ta gudanar da bincike dangance da tafiyar tsarin shirye-shiryen zaɓe a cikin jihar Agadez. Za ku ji cikon bayani a cikin shirin. A cikin rahoton musamman na shirin yau mai nazarin lamuran siyasa Dr. Khadija Khadijatu na ganin cewar a ƙasar Nijar har yanzu muna kan turbar koyon demokaradiyya. sauraro barkamu da yau talata sha biyar ga watan Satumba 2020 gunguma Dantani ke dauke da ragamar shirin. Yau aka sallace ranar ƙasa da ƙasa kan tafarkin demokaradiyya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta girka. dama ce na a sake nazarta yanayin demokaradiyya a faɗin duniya a ƙasar Nijar, demokaradiyya na da tarihinta idan aka mizanta da yankin turai ana iya ganewa da afirka akwai sauran aiki a cewar bukar idi mai nazarin siyasa kuma malamin koyar da ilimin falsafa filozofi a jami'ar abdulmumuni ta yame ga fasarar bayanin nasa Akwai mu da sauran aiki har yanzu, amma mun yi la'akari an samu gagarumin ci gaba tun daga shekara 2011-2016. Kuma muna kyautata tsammanin shekara 2020-2021 za ta kasance wata hanya ta bunƙasar demokaradiyya a fuskar siyasa a Nijar. Idan yau misali a ƙasashe kamar Amurka sun samu ci gaba a demokaradiyya saboda sun yi aiki ne shekara da shekaru. Kenan ya kamata mu ma ɓangaren mu mu yi aiki ta mu gane demokaradiyya tana sadarwa ne a gare mu idan ba wannan ba kullum muna iya kirkirar demokaradiyya amma ba tare da mu aiwatar da ita ba Wata tawagar kungiyar ƙasa ga batun 'yancin ɗan Adam CNDH a ranakun biyar zuwa sha biyu ga watan Satumba ta gudanar da wani bincike a cikin jihar Agades bisa ga halayen musgunawar 'yanci da ke da alaƙa da tsarin shirye-shiryen zaɓe cikin ƙananan hukumomin na Agades, Ingal, Adarbi, Sanar da Dabaga. Bayan mayar da sakamakon binciken, sai CNDH ta bai wa Seni jami'an siyasa da ƙungiyoyin horar hula shawari ga kaɗan daga cikin abin da ta bayyana ta bakin Almustafa musa ide kwamishina a ƙungiyar ta ɗan adam. Ta fuskar hukumar zaɓe ya kamata su biya mutanen da suka ɗauka aiki a cikin jihar sannan su girka wani kwamiti da ya ƙunshi kuɗaɗe da kayan aiki domin cika duk wasu ayyuka na hukumar. Ɗai ɓangare kuma a yaɗa labarai da wayar da kawunan jama'a ko ina a cikin jihar walau ta hanyar radiyoyi na karkara don samo mafi yawan rinjayen al'umma musamman mata da matasa masu kaɗa kuri'a ko 'yan takara a zaɓuɓɓuka daban-daban. A ɓangaren jam'iyyun siyasa siyasa su sa niyya ta wayar da kawunan magoya bayan su da ba su horo akan zaɓe mai zuwa su kuma ƙungiyoyin hula da su taka rawar su ta sa ido ganin yadda zaɓe ke wakana cikin haske da walwala. Binciken kokop na girgam ɗin zaɓe samfarin biometric makon da ya shuɗe ne ƙungiyar OEF ta zartar da shi sakamakon wannan aiki a ganin masu rinjaye da ke ɗauke da madafan iko yana tabbatar da haske da sani ta sanya a kai bisa ga tafiyar tsarin kuma ga zaɓen da za a yi. Bari mu saurari kalamun Bubakar Sabo na babban biron siyasa na PNDS tarayya. Ni ban taɓa ba wani fargaba a game da batun tantance girgam na zamani don tabbatar da ingancinsa, saboda an shirya shi ne cikin kundi na zaɓe, sai dai yadda ake fassara abin. Kundin zaɓe na ƙasar Nijar kundi ne tsabtatacce ku sani fa dukkan jam'iyyun siyasa an haɗe su ne a kwamiti na tafiyar da aiki guda, sai kuma ɓangaren cibiyoyin zaɓe da tantance masu jefa kuri'a, nan ma dukkan jam'iyyun siyasa suna nan, saboda su ne ke shiga garuruwa zuwa da tungage suna hada hudda da ma'aikatan zaɓe don haka ni ba wani abun mamaki ba ne gare ni na cewa wannan girgam ingantacce ne anata bangare ɓangare dawa a cikin wata sanarwa ta ranar asabar sha biyu ga watan satumba 2020 gungun siyasa cap 21 da gaya zaɓe sun yi watsi gaba ɗaya da sakamakon binciken da oef ta yi A cewar su, wannan girgan bai da sahihanci tabbatar da zaɓe nagartacce mai fa'ida shugaban jam'iyyar modern ma'aikata mamba na rukunin 'yan ba ruwanmu ta yi ba ya nana ta furcin da wannan gungun suka yi inda ya ce wannan tafiya ta OEF dama mun faɗi ba tafiya kware ba ce ba yiwa a ce dan OEF ta yi magana ko mu ya kare maganar ma yanzu an ka fara ta wannan kundin ba zai yi ba a yi zaɓe da shi haka nan yanzu OEF ya ka ce mata misali masu kada kuriya nawa akwai cikin department kin bagaruwa san ciki ba ya kamata akwai mutane sun kware cikin aikin binciken kundin zaɓe suna nan injiniya injiniya na informatics sun san me ake nufi ina za amma yanzu abinda an ka kare ko abinda ba a yi daidai ba OEF ba san shi iyakar ta ce a kuma a hada biyu bisa biyu a hada hudu ne ko to kenan ta kare in ba a interest sun gani cikin magana ba su tana yi ko ba ta yi ya kamata ko mu mu ta tsakanin mu a zamana a bi mutanen yan kasa wanda sun ka iya aikin su bincika in bai yi ba an sani har yanzu dai mu tsaya kan batun zaɓe a zaɓuɓɓuka masu zuwa a nan ƙasar Nijar, 'yan asalin ƙasar Nijar da ke ƙasashen waje ba za su samu zartar da zaɓen ba na shugaban ƙasa a cewar Firaminista Birji Rafini amma za su iya zaɓe na 'yan majalisa don fitar da wakilansu a majalisar dokoki da zaran halin ya bada ga fasarar kalamun nasa. Abin da ya shafi shirye-shiryen zaɓe komai yana tafiya daidai. Matsala ɗaya ce wannan annoba hukumar Seni ba ta iya tafiya ta gudanar da ayyukanta a waɗansu ƙasashe da zaran komai ya daidaita Seni za ta yi rajista 'yan Nijar da ke ƙasashen waje. Amma kamar yadda kuke gani akwai yiwuwar ba za su samu damar yin rajista 'yan Nijar da ke ƙasashen waje ba, wanda zai ba su damar halartar zaben 'yan majalisa da na shugaban ƙasa. Amma abin da ya shafi zaɓen 'yan majalisa da zaran suka yi rajista suna iya yin zaɓe domin su zaɓe wakilansu a majalisar dokoki. Amma a ɓangaren zaɓen shugaban ƙasa 20 ga watan Disamba ba lallai ba ne su ƙare rajista kafin wannan ranar domin yin rajista da ke ba su dama halartar wannan zaɓe. Harabar kula da sa ido ga tsaron yankin ƙasa da ya ta samu wata sabuwar cibiya a Yame. Wani makeken gini da kungiyar ƙasa da ƙasa ga batun bakuncin habre da wasu ƙasashe da dama kamar ƙasar Amurka suka saka jarin ta. ana jajibir ɗin wato karɓar wannan ginin dr peter pham wakilin musamman na hulɗa da ƙasar nijar ta fannin tsaro ya yi jawabi a kai ga fasarar jawabin nasa Manufar ɗaukar alƙawarinmu na diplomasiya a yankin Sahel shine taimakawa gwamnati wajen yaƙi da rashin tsaro da murƙushe musgunawa bunƙasa shugabanci na gari. Muna taimakawa wajen samar da daidaiton tsaro a yankin. Ƙasar Amurka da Nijar suna da kyakkyawar hulɗa da ta daɗe shekara da shekaru a cikin yaƙi da ta'addanci a yayin kai hari na tango-tango a shekara 2017. Ƙasar Amurka ta ci gaba da horar da sojojin Nijar da kawo musu kayan aiki domin shirya su da kyau su tunkari matsalar tsaro a yankin da ma iyakokin ƙasar. Bari mu yi tattaki zuwa babban birnin kasuwancin ƙasar Nijar. Ƙananan dabobi dubu hamsin haɗakar ƙungiyoyin makiyayan Nijar a Ren za ta wa huji na rigakafin cututtuka wato ta hanyar wani tsarin shawar ta hanyar wani tsarin shaushawa da za a yi kyauta wanda kuma a makon da ya shuɗe ne aka saka usul ɗin soma shi a cikin garin bermo cikin jihar Maraɗi. hassan baka mai kula da tafiyar da harkokin kungiyar aren Maraɗi, ya fayyace ma wakilin mu mamman dalilin zartar da wannan aiki Bayan wucewar damana abin kawo wasu matsaloli musamman a guraren makiyaya a game da wasu sauran cututtuka. Dabbobi na samun cikas abin da ke zaman tamkar an buɗe kofa ga wasu cututtuka na daban. Ana samun gawarwakin dabbobi da dama a cikin dawa da guraren kiyo da dai sauransu. Ana iya cewa waɗannan dabbobi da ke mutuwa idan ba a yi hankali ba ana iya dawowa yadda ake ko bayan damana. kungiyar Ƙungiyar makiyaya da abokan hudarta muna nan ga shagorancin wani hudi kyauta na ƙananan dabbobi. Gurinmu shine mu yi hudi ƙananan dabbobi dubu hamsin. yaya kike an jima da juna fa. Ke kawaya aka iya da wannan sabuwar cutar ai dole ne a rage hita da wasu haduwa. Anan kina da gaskiya. Na jima an ce an saki makwabcin nan naki Alhaji dan kasuwa daga likita yayi sauki kwata-kwata da cutar COVID-19 ya kamata mu mu mai barka. Mi kwa mi in je cikin iyalin virus. yi ma Alhaji barka ba zan iya ba ba ni zuwa. Ramatu abin da kike yin nan bai da kyau. Kin san wahala da fargabar da ya sha a lokacin jiyarsa nesa ga dukkan 'yan uwa da aminan arzikin sakan ki wurin shi yaya za ki ji da ranki in kowa ya juya miki baya yaya za ki ji in ni kawarki na juya miki baya bari in haɗa miki a wannan lokacin alhaji yana buƙatar goyon bayan mu da kulawar mu hmm, aminata ki hakuri da maganganun da na faɗi kuma na gode don gaskiya ce kika tsaya kika hada mini ina ganin ya kamata mu ajiye ma ranar zuwa ganin shi tare da ɗaukan matakan kariya a'a kakki damu na gane ki tsoro ne mu ci gaba dai da waye kan mutane na kawo namu goyon baya ga mutanen da suka kamu da cutar covid-19 tare da ɗaukan dukkan matakan kariya kamar sa takunkumi saka tsakani wanke hannu kai da kai da ruwa da sabulu ko kuma da gel hydroalcoholic wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. da fatan za a ci gaba da mutunta matakan kariya ga cutar coronavirus yanzu kuma ga rahoton na musamman a fuskar majalisar ɗinkin duniya walwala mutunta 'yancin ɗan adam da kuma shirya da zaɓuɓɓuka na gari lokaci zuwa lokaci su ne turbar daraja na takamaimai ga tafarkin demokaradiyya biyo bayan shekara talatin da aka girka demokaradiyya a ƙasar niger har yanzu koyo muke a cewar dokto Gazibo Khadijatu a fira da ta yi da olive a ga zubin fira tasu. Wani ɗan adam ne baya bukatar shari'a, ‘yanci da daidaito abubuwa ne masu muhimmanci cikin tafarkin demokradiyya. A ganin ku me yasa tafarkin demokaradiyya baya tafiya yadda ya kamata a kasar Nijar? A gani na al'amarin baya tafiya ne saboda an kiyarda da sauyin da ke iya ba kowane ɗan ƙasa damar ya yi tsammanin zama shugaban ƙasa wata rana. Misali a ɓangaren kiyaye wa'adin mulki da gudanar da zaɓuka cikin lokaci. A ƙasar Nijar an kasa kai matsayin da za a miƙa mulki cikin ruwan sanyi sai an samu juyin mulki da rigingimu wani lokaci rashin jituwa a ɓangaren mahakumta. Wannan duka ba laifin demokradiyya ba ne halayen mutane ne ke kawo hakan nacin da suke nunawa shine sanadi halartar mata ya kasance abin da ake tattaunawa a kansa a shekarun bayan nan yaya kuke ganin wannan hubasar da mata suke son ko ta halin kaka a dama da su a fagen siyasa an samu gwarzayen mata da suka taba yin takarar zama shugabar kasa kowa ya san irin wariyar da suka fuskanta musamman ma a cikin zamantakewa inda mutane suke nuna nuna kirikiri ba sa son mace ta jagoranci zahiri a cikin ma'aikatu ko kuma tsakanin abokan aiki ko cikin zamantakewa sai in babu namiji dan takara ake bukatar mace dalilin da yasa kenan ya kamata a waye ma jama'a kai mace yan uwa ce uwa ce kaka ce wace irin gudunmawa ya kamata ta kawo Shin ko akwai kyakkyawan sa rai ga demokaradiyya a ƙasar Nijar da mace za ta samu gurbinta a cikin siyasa? Ni na yarda da demokaradiyya tunda na yarda da shari'a, na yarda da 'yanci, na yarda da daidaito. Al'adu ne da ke ba kowane ɗan adam damar ya samu matsayin shi a cikin zamantakewa cikin nutsuwa. Yau yin da muke ciki ya samo tushe ne saboda wasu ba sa cikin wuraren da suka dace da su saboda rashin gaskiya, talauci da sauransu wanda ke dinzira 'yan 'yan ƙasa ga yin abubuwan da za su sa rayuwarsu da daga sama a cikin hatsari. Masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a maraice a madadin dukkan wanda suka dafa shirin ya kai gare ku nina kudan badan da arrit malaman mangun ke muku sallama a futa lafiya. Studio Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da digo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da digo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da digo ɗaya a Kyota. Tare da ban fere Fuma lamba 99. Studio Kalangu.